muna cikin babi na biyu littafin iktida'u siratul mustaqim shekul islam ibn taimiyya ya ce wa huna nuktatun a nan akwai wata matashiya nuktatun bilkafi yana daidai da nuktatun nuktatun bilkafi wa matashiya wa huna nuktatun ya ce a nan akwai matashiya wacce ya kamata kowane musulmi ya kiyaye game da matsala ta kwaikwayon ɗabi'ar wata jama'a wanda littafin na yake karantarwa قد نبهت عليها في هذا الكتاب na yi faɗakarwa ga jama'a a cikin wannan littafin game da wannan matashiyan wahiya matashiyar ita ce annal amra bi muwafaqati qaumin umarni da ake yi a daidaito da wata jama'a au bi mukhalafatihim ko a saba musu قد يكون لأن نفسي لأن نفس قصد موافقتهم تنايوه domin ainihin ƙudurin muwafaka da waɗannan mutanen au nafsi muwafaqatihim ko ko ainihin muwafaka da su ta wani halinsu maslahatun akwai wata maslaha abin nufi duk inda ka ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a yi koyi da halin wata jama'a ko kuma ayar alƙur'ani ta yi umarni a yi koyi da halin wata jama'a to babu makawa a ƙarshen al'amarin za ka taras akwai maslaha a ciki inda duk kaga wani umarni a cikin ayar alkur'ani ko hadisin annabi muhammad game da daidaituwa da halin wata jama'a yana zuwa ne kashi biyu imma ana nufin a daidaitu da ɗabi'ar wannan jama'an baki ɗaya ko kuwa ana nufin a daidaitu da wani hali na wannan jama'an kawai ko dai Allah yana umarni a yi hali irin na wata jama'a ko kuwa yana umarni a ɗauki wani aiki irin na wata jama'a to duk inda kaga Allah maɗaukaki ya yi umarni ga musulmai su daidaitu game da halayyar wata jama'a ko kuma game da wani aikin wata jama'a za ka samu ƙarshen al'amarin akwai maslaha abin da ake nufi da maslaha shine akwai gyara game da rayuwar musulmi a cikin haka وكذلك نفس قصد مخالفتهم hakanan kuma ainihin ƙudurin saɓa ma wata jama'a au nafsu mukhalafatihim ko kuwa ainihin saba ma wannan jama'a ta wani aikin da take yi idan Allah ya ce a saba ma wata jama'a ko ku a saba ma wannan jama'a saboda wani halinta ɗayan biyu ne ko dai a nisanci wannan jama'an baki ɗaya ko kuwa a nisanci wani aiki da wannan jama'an take yi in aka ce kasdu mukhalafatihim ana nufin kudirin saba musu baki ɗaya al'amarinsu su ko kuwa wani aiki da suke yi Allah maɗaukaki ya ce a saba musu a kai to duk inda ka ji Allah ya yi hani a yi koyi da ɗabi'ar wata jama'a za ka samu maslahatun nan ma akwai maslaha a ciki sau da yawa idan ka dubi umarnin Allah da umarnin annabi Muhammad za ka taras ƙarshen al'amarin ana samun maslaha a ciki duk sa'ilin da Allah maɗaukaki ya yi wani umarni ko annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya yi wani umarni to aƙiban al'amarin ana taras da maslaha a cikinsa wannan ita ce matashiyar da shekul islam ibn taimiyya ya yi ƙorafi a kanta duk da shike bayaninta yana tafi a cikin wannan littafin amma yana da kyau a ce an riƙe an sani an fahimta duk inda ka ga Allah maɗaukaki ya yi hani a yi koyi da halin wata jama'a to ka tabbata ƙarshen al'amarin akwai maslaha a ciki ba wai ana cewa ku daina koyi da halin wata jama'a domin ƙiyayya ga wannan jama'an ba ne tabbas akwai maslaha cikin wannan al'amarin manufar Allah maɗaukaki ita ce gyara rayuwar musulmi Allah yana nufin ya ɗora musulmi a kan rayuwa wadda take kunshe da alkhairi kuma Allah yana nufin ya nisantar da musulmai daga dukkan abin da zai zama sharri ne a ƙarshen al'amari shi yasa Allah maɗaukaki ya mai da ijima'i na fahimtar salafu salih ya zama hujja cikin addini idan aka ce ma fahimtar sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ta daidaitu kan wata matsala ko ko fahimta ta tabi'ai sahabban annabi muhammad da tabi'ai sun ce abu kaza yana da kyau to wajibi ne ka yi riko da wannan al'amarin ba ka da zaɓi in dai musulmi ne kai mabiyin annabi muhammad domin muwafaƙa da halayyan sahabban annabi muhammad babu ko shakka cikinsa ana taras da maslaha kuma duk mutumin da rayuwarsa take saba ma ɗabi'ar sahabban manzon Allah to za ka taras rayuwarsa tana kunshe da sharri al bai al ya kawo misali da labarin da almuzani ya bada a cikin asunanul al-kubra hakanan al-imam suyuti ya kawo shi a cikin miftahul janna shafi na 24 don ya tabbatar da cewa ijima'i na sahabban annabi muhammad ijima'i na salafu salih hujja ce a cikin addini al'imam muzani ya ce wata rana kunna yauman inda shafi'i wata rana muna zaune da al'imamu shafi'i muna majalisinsa wurin da al'imamu shafi'i yake karantar da al'umma iz ja'a shaykhun alaihi jubbatu sufin wa imamatu sufin wa azraru sufin wa fi yadihi ukazun muna zaune a majalisin al'imamu shafi'i sai ga wani dattijo ya zo wannan dattijon kayansa saƙa ne na gashin dabba kama daga rigan da ya sa da rawaninsa da kwarjale da ya ɗaura yana rike da sanda ya iso majalisin al'imamu shafi'i ganinsa ke da wuya faƙa ma shafi'i sai al'imamu shafi'i ya zabura ya miƙe tsaye wasauwa alaihi siyabahu ya gyara kayansa ya daidaita zamansa wa jalisa wa sallama shehu wa jalasa wannan dattijon ya yi sallama aka amsa ya samu guri ya zauna wa kaza shafi'i yanzu ila shafi haibatan lahu al'imamu shafi'i yana kallon wannan tsohon tsohon ya taho da wata siffa da take ba da kwarjini hankalin al'imamu shafi'i ya tashi ganin wannan tsoho izqala lahu shaykhu sal tsohon ya ce masa ko ina iya tambaya al'imamu shafi'i ya ce kana iya tambaya sai ya ce masa ishil hujjatu fi kitabillah ishil hujjata fi dinillah ka kawo hujja cikin addinin Allah menene mutum zai ba da shi a matsayin hujja cewa wannan aikin ya zama addini قال sai al'imamu shafi'i ya ce kitabullah da zarar an karanta maka ayar alkur'ani idan aka karanta maka aya ta alkur'ani to fa an tabbatar da hujja a kanka ƙala wannan dattijon ya ce wa maza sai kuma me ƙala sai al'imamu shafi'i ya ce wa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan an karanta maka sunnar annabi muhammad to hujja fa ta hau kanka ƙala ya ce masa wa maza sai kuma me kala sai ya ce ittifaqul umma idan aka ce fahimtar sahabbai da tabi'ai salafu salih ta daidaitu akan cewa wata matsala tana da kyau ko ba ta da shi to fi hujja ta hau kan musulmi ayar Allah hujja ce ga musulmi sunnar annabi Muhammad hujja ce ga musulmi ijma'ul umma ittifaqul umma daidaituwar fahimtar malaman sunna ita ma hujja ce ga musulmi kala sai yace na yarda ayar alqur'ani hujja ce sunnar annabi muhammad ita ma hujja ce amma game da cewa daidaituwar fahimtar sahabbai da tabi'ai da salafu salih hujja ne min aina laka haza ta ina ka samu wannan hujja al'imamu shafi'i ya ce ittifaqul umma min kitabillah ana samun hujja daga alƙur'ani cewa idan fahimtar malaman sunna ta daidaito akan wata mas'ala to fa an samu hujja kenan a cikin littafin Allah akwai ayar alƙur'ani da take ba da wannan hujja dattijon ya yi shiru yana sauraron ya ba shi hujja ya kawo masa wata aya ta alƙur'ani wacce za ta zama hujja cewa idan fahimtar sahabbai ta daidaitu kan wata matsala? to wannan ya zama hujja a cikin addini fatadabbara shafi'i sa'atar al'imamu shafi'i ya yi ta tunani na wani tsawon lokaci yana la'akari da ayoyin da ya sani na alkur'ani ko ina zai zaro guda wacce za ta zama masa hujja a kan cewa ittifaqul umma hujja ce a cikin addinin musulunci yayi iya ƙoƙarinsa bai samu hujja ba da shafi'i sai wannan tsohon ya ce ma al'imamu shafi'i kad aljaltuka salasata ayyamin kad aljaltuka salasata ayyamin na baka yini uku da dare uku daga yau fa in ita bi hujjatin min kitabillah fil ittifaq in ka kawo min hujja a littafin Allah cewa daidaituwar fahimtar malaman sunna hujja ce a cikin addini to shi kenan ka faɗi gaskiya wa illa idan ku kwanaki uku ɗin nan suka wuce na zo baka bani hujjar ayar alƙur'ani ba tub ilallahi to ka tuba ga Allah don kuwa kayi maganar da baka da hujja kimar malami shine hujjarsa almajiran al'imamu shafi'i suna zaune suna kallo gashi an ƙura malaminsu al'imamu shafi'i ya ce ayar alƙur'ani hujja ce ga musulmi sunnar manzon Allah hujja ce ga musulmi daidaituwar fahimtar malaman sunna idan fahimtar sahabbai ta daidaitu akan wata matsala to wannan ma hujja ce ga musulmi ya ce masa ya kawo hujja bai iya kawowa ba ya ba shi kwanaki uku lokacin da ya ce na baka kwanaki uku ko dai ka samo hujja daga ayar alkur'ani ko kuma ka tuba ga Allah al’imamul muzani ya ce fata gayyara launin shafi'i muna kallo sai muka ga launin al'imamu shafi'i ya canza hankalinsa ya tashi saboda fa ya faɗi wata magana da ba shi da hujja a kanta. summa innahu zahaba wannan dattijo ya nike ya yi sallama ya kama hanyarsa ya tafi al’imam shafi'i ya ce to darasin yau ya ƙare sai a tashi summa innahu zahaba al’imam shafi'i ya tafi gida falam ya illa ba'da salasati ayyamin wa layalihinna tun da ya shiga gida bai fito ba sai bayan kwanaki uku da daren su in kaga ya fito to sallah ce za a yi ana gama sallan nan kuma bai tsayawa ya yi magana da wani ɗan adam ƙala almuzani ya ce fakaraja ilaina min al misali rana ta uku ta zo sai ga al'imamu shafi'i ya fito ya zo majalisin da yake karantarwa wa ta faka wajhuhu wa yadahu wa rijilahu wa huwa miskamu fuskarsa ta kumbura hannayensa sun kumbura ƙafafunsa sun kumbura da ka gan shi ka ga mutum mara lafiya duk ya canza a cikin kwanaki uku fajalasa ya samu kujeransa ya zauna falam ya bi asra zamansa ke da wuya ija a shehu sai ga wannan tsohon ya bullo yana zuwa wa sallama ya yi sallama aka amsa wajala sai ya nemi guri ya zauna faƙala sai ya ce hajjati bukata na ta kawo ni ranan ka ce ayar alƙur'ani hujja ce sunnar annabi muhammad hujja ne ittifaƙin malaman sunna hujja ne to na ɗiba maka kwanaki uku ko an samu hujja daga ayar alƙur'ani cewa ittifaƙin sahabban annabi muhammad yana zama hujja a cikin addinin musulmi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 kuma wannan hujja ce da take nuna idan sahabban annabi Muhammad malaman sunna na farko sahabbai tabi'ai a salafu salih suka yi ittifaki akan wata matsala to fa wannan ya zama hujja akan musulmi a ko'ina yake kuma a kowane zamani yake domin Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula wanda ya saba ma annabi Muhammad min ba ma tabayyana lahul huda a bayan shari'a ta bayyana gare shi ya bar shari'ar annabi Muhammad na biyu wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya bi tafarkin wata jama'a wacce ba ta masu imani ba wanda duk ya bi hanyar wasu mutane waɗanda ba masu imani ba ne nuwallihi ma walla za mu jibinta masa abin da ya tara na zunubi wa nuslihi jahannama kuma za mu jefa shi a wutan jahannama wa sa'ad masira makoma ta yi muni al'imamu shafi'i ya ce kaga wannan mutumin ya yi laifuka guda biyu da farko ya saba ma annabi muhammad laifi na biyu allah ya ce wa yattabi gaira sabilil mu'mini ya bi hanyar wata jama'a wacce ba ta masu imani ba sai Allah ya ce zai jefa shi a wutan jahannama la yuslihi ala khilafil mu'minin Allah ba zai jefa mutum a wutar jahannama saboda ya saba ma tafarkin masu imani ba illa wa huwa fardun face bin tafarkin masu imani a farilla ne da dai ba farilla ne da Allah bai ma mutum azaba a kansa ba don haka ashe ka bi tafarkin musulmai rayuwarka ka yi ta ƙoƙari ka ga cewa kana koyi da rayuwar sahabban annabi Muhammad kana koyi da rayuwar tabi'ai wannan wajibi ne akan musulmi in aka ce ma sahabban annabi Muhammad da tabi'ai sun yi ittifaki akan wata matsala to wannan matsalan ta zama wajiba a kanka wannan ita ce hujjar da na samu a cikin alƙur'ani in ji al'imamu shafi'i wannan dattijon ya ce sadakta ka faɗi gaskiya fa kama sai ya miƙe fa zahaba ya kama hanyar sai ya tafi shi bayan ya ɓace ma zahabar rajulu almajirai suka ce ka gafarta malam ka canza a cikin kwanaki uku din fuskarka ta kumbura hannayenka sun kumbura kafafunka haka shafi'i al الإمام الشافعي يقرأت القرآن كل wa وليلة salasa مرات tun da muka rabu da tsohon nan a kullum sai na karanta ƙur'ani daga farkonsa zuwa ƙarshe sau uku a kullum ko zan samu